tun bayan koken da wani babban lauya ya shigar ga hukumar hisba da hukumar tace fina-finan hausa ta kannywood tare da barazanar makasa a kotu muddin ba su taka mawaƙi a dogon jaburki ba daga sakin sabuwar waƙarsa mai suna cansa a cikin kwanaki uku kacal umarnin da mawaƙi a dogon ja ya facali da shi tare da yin kunnen uwar shegu da barazanar lauyan inda ya saki waƙar kafin cikar wa'adin kwanaki ukun da aka saka masa jim kaɗan bayan sakin waƙar ne hukumar ta ce fina-finan da ɗabi'a ta gayyaci mawaƙin domin amsa wasu tambayoyi sai dai an nemi mawaƙin sama ko ƙasa an rasa inda aka yi zargin cewa ya shilla jihar lagos domin samun mafuka to sai dai daga bisani mun samu wani rahoto da ke cewa yanzu haka mawaƙin ya shiga hannu a nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu shin ya kamata a hukunta wannan mawaƙi wanda ya yi kunnen uwar shegu tare da facali da umarnin lauya da kuma barazanar da aka yi masa na maka shi a kotu ko kuma dai mawaƙin yana cin wannan sashi na albarkacin faɗin baki nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku sannan idan wannan shine karanku na farko muna roƙo da ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa idan kuma an daɗe da yi mana subscribe muna roƙo da ku danna like